بسم الله الرحمن الرحيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمي ما البركة دمك هدوان مكرمتا من البركة سبيل النجاة الإسلامية شغالي قطس أربنغو تاريدا alaramma malaminmu barama ismail muhammad yan uwa ɗalibai da sauran jama'a duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka haɗu yau sha biyar ga wata ramadana. hijira annabinmu jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1447 wanda ya daidai da yau muna hudu ga watan uku miladiyya shekara 2026 da Allah ya taimake mu yau azumi ya raba biyu Allah ka da mu za a kammala Allah duk alheri kake rabawa Allah ka raba da mu arzikin da kake rabawa bayan ka ya Allah ka raba da mu kana gafarta mu bayan ka Allah ya gafarta mu muna tawassuli da wannan haduwa ta mu akwai bayan ka marasa lafiya suna kwance Allah lafiya gare ka mai sauki ne Allah ka tausaya musu Allah ka ba su lafiya akwai wasu bayan Allah sun yi tahiya muna roƙonka ya Allah da sunayenka Allah ka mai su lafiya Allah duk wanda a cikin wata damuwa Allah ka yayi mata Allah mu roke ka mai da bukatu daban-daban daban-daban Allah ba mu yabe bukatun mu sai Allah ka biya mu Allah ka sani ka samu na cikin halin barazana halin tsaro Allah ka taimaka mana kuma mu tsaro da kanka ya Allah Allah duk inda ake kishin mutane Allah ka sani Allah ka ba mu tsaro ya ubangiji Allah ka zama da Najeriya lafiya Allah ka zama da Arewa lafiya Allah ka zama da kebi lafiya Allah ka zama da argungu lafiya dukkanin yankunan argungu Allah ka zama da mu lafiya Allah mu roƙe ka da sunayenka duk yadda al'amari ya ɓaci Allah ka tabbatar da mu akan addinin ka ya Allah Allah kada ka samu bari kada ka ji mu tuna ka samu bar addinin mu ya Allah ka samu sama addinin mu ya ubangiji ka yahe mu zunuban mu Allah ka duka iyayen mu Allah duk wanda take da damuwa cikin ku Allah shi ya mata damuwa tawassuli da wannan karatun Qur'ani da aka yi Allah mu roke ka duk wanda da wata bukata karama da ku Allah ka biya musu yan uwa musulmi da yake malam yau an an mai karatu an yi bayanin cewa an kwana aya ta biyar za a tashi aya ta shidda eh eh a za a sashi eh, aya sha bakwai ke nan sosu tauba saboda ka insha Allah za mu karanta mata ya tsara a cikin alfur'ani mai girma saboda ka ala ramma sai a karanta mana aya ta sha bakwai insha Allah faddal ma kana lil na. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون to yan uwa musulmi kun sani a addinin musulunci akwai abin da cikin muqaddafat kayan Allah amma Allah ya wakilta mutane ce ba sunan ku daga cikin su akwai masallatai idan kana son ka ga bala'i to ka ga mutumin da ke yi wa masallaci walakanci ba a ɗaukar lokaci Allah bai walakanta shi ba idan kana son ka ga musiba ka ga mutumin na wa Qur'ani walakanci wallahi ba a ɗaukar lokaci Allah bai gaba ya gare shi to saboda haka wuraren da aka ce muqaddasat da wuraren da aka ce masha'air alamomin addini to Allah ya wakilta mutane ce ku haki yanzu kuma masallaci da yawa daga cikin mutane sun samu alheri su nadiya aikin masallaci ni na waɗa muku na taba ganin wani mutum da a share masallaci ya amma wallahi yanzu ya haƙarin ko miliyan ɗari ko bisa hanya da ko han masallaci kana yana sharar masallaci ya gyara masallaci da kai ne amma da Allah ya gada ma ya buɗe mai kohoyin arziki Allah ɗaya sa abin da ya samu saboda masallaci gidan wa'ana dan Allah ne Allah na mutunta mutane masu aikin masallaci ni na taba karantawa aka ce idan Allah ya niyya saukar da bala'i ga mutane in ya kalli masu aikin masallaci sai Allah ya wata saboda bi saboda Allah yana ganin su da mutunci na ganin muhimmancin su ana ganin kamar ba kowa na ba ana ganin kamar ba su da aikin yi suna suna share masallaci ya matsayi gare su wurin Allah kwarai da gaske Allah yana son su su don Allah jama'a da mai sharar kasuwa da mai sharar masallaci wani muhimmanci wurin Allah duk da bahaushe ya ce in baka sharar masallaci ba kana sharar kasuwa a masallaci ku haɗa min duniya akwai inda yake masallaci daraja halar ina muku rantsuwa da Allah komi birnin gida babu ruwa Allah da shi wallahi masallacin nan da ka gani ga ilaka gidan wallahi ya gidan ba kuna ganin masu kuɗi mutum ya kashe biliyoyin kuɗi ga gida ba sai sai wannan wa masallaci nan da ke gida ne wallahi ɗan masallacin nan masallacin da ke ba a ta da masallaci astaghfirullah masallacin nan da kare na wallahi ya gidan nan saboda Allah in ya kallo duniya ya kallo ƙasa masallaci ishe gani bai ganin gidan kowa ko miƙa da gida kisa wallahi inda kina iyawa ki izu dan danki ya fara fara masallacin hina yanzu yanzu ki dinga aiki ne ya kai masallaci ki dinga sashe ta ya kai ruwa masallaci ki hada alaka danki da masallaci tun yanzu ki gama maki amma abin da mutane suke da matsala su gan suka yi masallaci ai ba ko mina ba sai ga an ce da ala ce masallaci kwaso min ruwan na masallaci in tuya aza abinci sai shekarun baya na yi ta ne ta balbalin sababi mun taho sallah wai wai mutane wai babu ruwa wai an dauke wata babu ruwa sun kwashe ba masallaci sun ce sun ga sun dafa abinci to ku faɗa mana ina hukuncin mutumin da ya taho ya kwashe ruwan masallaci da aka arwalla ya ta gida ya dafa abinci da su ku yi magana mana ku kuna ganin ya kyauta wallahi in yi ce gaban Allah bai kare kai ina ruwan Allah da tuwon gidanka saboda sallah aka kawo ruwan ga an ka ce arwalla ita da Allah ya kawo mutane don su yi salla to ka kwashe ruwan me ya sani eh wala ka wasu su suke akwai wanda ya wacce ma zai barin gida ne wai zai barin shiyan wai saboda ma ana mai ɗiwar ruwan masallaci nace a da Allah ka kabar shiyan ga kawai ba ga suna ba suna da kaɗiyo maka toɗi ba ga suna wai haɓar azuna ya ce wallahi inda ni baro mutanen unguwar na wallahi ba su hana mutane ruwa amma na dawo unguwar ga gahana su masallaci ya hana mi ɗiba ruwa abinda ba musu bawan Allah ya to a wallah babu ruwa ruwan gaba don mutane shi aka kawo su ba don masu arwalla ai kowa in bi da ruwa kuma zai samu ruwa ba akwai gulbi ba eh kawa Allah ka ce gulbi ka gani in baka samu ruwa ba babu mai hana maka amma waɗanda ruwa da an ka ajiye bayan Allah sai a walla za ka so a kwashe ka gidanka ya abinci mutane abin da ba su gane ba wani wallahi butar masallaci ya gani ya take ta wuce ta kai akwai ma masu ɗaukar butoci masu suka su haka ɗaya wai shi wai ya rasa samun kuɗin sayan buta ya ɗauke buta masallaci ya fi gyara da ita ya ka tsalki wani bawan Allah ya hidda kuɗi ya ce ga suna a sai butoci a kai masallaci ka ɗauke ka kai gidan ka kai ka ce amana ta don shi abinda an manuwa ta yi bayan Allah sai a ya sabu lada to kai ku ka ɗauke ka kai gidan ka kai ɗaya daga sai matakka mutane wani bai gane wani abba su yi masallaci wuri na neman gafar ubangiji te ka kawo naka ta masallaci amma ba ka ɗauke ka gidanka ba shi na Allah ka magana ya ce ma kana da kina an yi da lai, ba shi yiwa ga mushrike su raya masallatan Allah ba aikin suna ba shahidina ala anfusihim suna ma shaida akan kawunansu bil kufri da kafirki. su sun san kafirai ne me ala kafiri da masallaci a musulunci ma haramun na ma kan iya shiga masallaci ko ya halatta saboda bai tsalki na ta kai kai musulmi yanzu sai ka jira kahiri ya gyara ma masallaci da masallaci ba kai ba sai Allah madaukakin sarki ce ulaika da a'malu wa'ancan mutane aikin su ya baci mushrikai aikin su ya baci saboda shirka su da Allah ba su da kalmar shahada duk aikin na mushriki yayi aiki ne ya baci saboda bi saboda babu kalmar shahada mushriki in ya shekara raya masallaci wallahi komai bai samu sai dai Allah ya biya shi duniya amma lahira komai bai da don mi saboda babu kalmar shahada wata rana Allah ya ji kamalan giro ya dauke mu zamana wa'azi adamawa wani gari da aka cimma numan a lokacin sarkin garin ba musulmi ba ne za a lancin ɗin gina masallaci wallahi sarkin na ya tuho ya zamna da kai ne aka yi wa'azi kuma ya kawo nashi gudunmuwa ya ce ga ya kan cikin gina masallaci kuɗi masu yawa ce in na musulman laukana khairar lafu da ya zan musulmi sai dai yanzu gaban za a biya shi wani ɓangare a duniya amma lahira komi bai da ko ana biya ne wallahi ba a biya ne sai Allah ya ce ula'ika habitat a'maluhum wa an nari hum khalidun wa'annan mutancan mutane aikin su ya baci kuma a cikin wuta za su dawama Allah ya kare me kai su wuta suka dawama saboda shirka da Allah kafirci shi yasa kaga mu muna wa'azi ga mata su kiyaye shirka da Allah yan bid'a nan da ka gani Allah ya tashi hankali gare jiya wata aiko tambaya wai akwai mijinta in yi tahiya sai ya zinka wai ya munci da mutanen gida bai dawa da wuri shi ne sai an ka ce an ka samu wani wani taimako an ka to aka kawo wai ai gina cikin gida a turbu dai in ya taho wai ai mai kashi ya bar ta tahiya to shine na suka dibin wai ina hukuncin ya haka nan da sauransu kuna ya kai shi na alam eh kuna ya kai shi to wannan abin da an ka turbude ba abin ƙwarin an ka turbude wanda inda an ka an so shi na akwai matsala wa an so shi da wanda ya ce da wanda ya aika da su yi barna wallahi sun ya tara su amshe amshe da ka gani da bide bide da turbuɗe-turbuɗe da hayaƙi-hayaƙi na rashi da Allah yana sa mutum sallah ta yi hasara sallar shekara talatin duk su zube gaban zabe abinda Allah maɗaukakin sarki ya magana innahu man yushrik billahi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار الله تعالى إنه يدى الأمر يكي من يشرك بالله yake ذلك شركي ده الله هيا متو هيا بالدنيا شركي ده الله يأي وصل أجيه أجيه يأي وصل sul kulle cikin daki cikin jiki ne do an sako ya mutu Allah ya faqad harrama Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna wa ma'awahu an-nar kuma kuma sawuta wa ma lil zalimin min ansar azalimin ba su da wani mai taimako ko wani ba ba mai taimaka musu wai me yasa mutane zuwa neman duniya neman ka samu biyan bukata ka kauce mu hanya kuma kai ka sani sai an faɗa maka wallahi malam wai ke shi kenan kina son ki samu huska mijinki wai sai ki ce kina bide bide kina son ki samu kauna ta sai ki za ki ba ki iya ke yanzu ƙashin kanki ba ki iya jawo soyayya ta take take bi da wani abu ai wala ka ji kunya ke ji kunya in yanzu wai baki in mallaka mijinki wani sai ke mai bude bude wallahi gidan girman ki ya faɗi abinda aka so ke za ki tuwa ki da gargade da kanki da kanki da abin hannunki da halittar da Allah ya miki da dubarar da Allah ya miki da ilimin da za ki mallaka ko hina so ko bai so ya miki sujuda ko hina so ko bai so ya muda jihoi ina kidibi abin da gidi ba ko hina so ko bai so hina garka sai ya kira ki wancan miki ka so ya so miki ka miki a kenan ke kasa ke in kin koma sai ke bi dan hayaki hayakin zaki mai sai ke yi barbaɗa barbaɗa maganin cikin abinci ya ce ki mallake shi wala aikin ban zana ki wai wata ka tambaya wai malam akwai wani tana so ne bai waiwaya mata ba ta sai mai magani sai yadda yana son ta har sun yi aure to malam ya ya kamata a yi aiki na an kai abinda ma zai ba ka tsoro yanzu mata sun kai ga makabarta yanzu wallahi shekarun rami na ga wani mutum mai gadin makabarta ya ce za su ɗauki matakin hana mata shiga makabarta wasu ya ɗauka ziyara na suka tahowa ashe ba ziyara suka tahowa ba suna kawo abubuwa suna turbuɗewa bokayen sun ce musu wai in kista cikin kabari yadda kabarin na an karu shi ba mai buɗe shi filin ki bai tonuwa aikin kiyayi wai bokaye ka faɗa musu hakan kakki ki kai inda ana ana iya tonewa a ki ya tonu to ki kai inda ba a tonewa shine makabarta yake wallahi sai gashi ya hidda wasu abubuwa nan kaga sunan wance da wance kai hadda hotuna sai da hituwa ga wata an kulla mata shari hadda hotunta an sa cikin kabari kai mata akwai sabobi wai ni mamakin nake wai ba ka kojin tsoron wai kabari tsoron buɗar duniya ce sa can aka rasa lahira wallahi malam duk mutunan da ya sai da lahira sai an ka ba duniya wallahi yayi mugun abu tsara wadda a babba bangiji Allah ya kare sai Allah ya ce inna ma ya'muru masajidal lahi inna ma ya'muru da lahi man amana bi أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحانه وتعالى يقول إنما يأمر مساجد الله أبين سني كوي ما سراي مسلاتين الله الله يا أمسا man amana billahi sai wanda ya imani da Allah musulmi shi na ta zuwa shi aikin masallaci Allah ya ce ya gode Allah ya amsa amma duk wanda ba musulmi ba ko yayi aikin banza na yi sai da kuna ganin Saudiya ba su neman tallafin kowane arni wallahi da gyaran masallatai su Saudiya suka gyara abin su da kansu suka gyara masallacin Makka da masallacin Madina dukkan masallatai su baki daya duk abin da aka bukata an kawo in ka shiga masallaci na ba ko san ita shi sa yanzu halin da haka ake cikin masu azumi suna cikin masallaci ne zaman su ba ka jin komi ga cikin harami hankalin a kwance roƙo Allah da ya kai kuma in kai zaman ka lokacin buɗe baki a kawo abinci buɗe baki na inda kake saboda ka ƴan uwa musulmi wallahi ku sani raya masallacin Allah sai mai imani kuma in ka ga mutum masallaci ya shiga rai ne to alama ya da imani kenan Sai samu a gaya muku matan dauri a jima'a jama'a mun ce matan dauri su an samu su masallaci garin su kana ganin lokacin mai taula aka ba ku ya ce te kai mana taula biyu ko uku masallaci a sa ruwa da suka na masallaci jama'a haka ne ko ba haka ba eh ina hajja bizi eh kar kar masallaci akwai mata masu garuwa a lokacin na san akwai tsahi masu garuwa su aka ba kuɗi suna kai ba masallaci a ba su fili ko a ba su eh, abin ga naira ta ƙarhe lalla aka ba su kai ruwa masallaci a zuba ruwa masallaci sai ku gahi mata yin sun yi albarka suna sharan masallaci su kai su kai in azumi ya kama suna kai abin ga makwallai makwalla ta kunu masallaci saboda saboda duk wanda ya sai masallaci musulmi ya zai sha amma yanzu ma sun sai karuwa mu ba abu eh hohuna eh to ai ko ina akwai hohuna akwai abubuwan da aka kai masallaci na umfani akwai turaren wuta sai ki sai ɗan turaren ki aika masallaci ki da yanzu Allah a ɗan a sa a sa a sa ƙamshi ya tashi masallaci sai mutanen kauye, Allah ya taimake su turaruka masallaci amma nan kowace abin da ta samu ya taka ɓoyewa shi yasa talauci ya yi muku yawa ba ku da kuɗi wasu suna da ɓoyin kura'ina su kai mi Allah yin ka bada dubu guda ka ce a ce a sofa ya kai masallaci naira dubu kaga abin da Allah zai maka Allah na kyale ka to saboda ka shi yasa aka ce masu imani da Allah suna karaya masallaci amma in ka ga mutum masallaci bai sha mai kai ba to Allah da ya sawa Allah ya gyara subhanahu wata'ala yace man amana billahi sai wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da yinin karshe wa aqama sala kuma ya da sallah wa ata zakka ya barza wa lam yakhsha illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah imani da Allah ya tsaya gam to shi ka aikin masallaci Allah ya amsa amma duk wasu mutanen banza Allah in sun yi aikin banza na Allah ya ce fa afa ulaika an yakunu al muhtadin ana fara wa'anda su zama daga cikin shiryayyu kaga ana fata ke dama a fawon tabbas ke sun zama shiryayyu dama masu aikin masallaci mutane na musamman wanda Allah ya zaɓe su domin wannan aiki kuna ganin hannatu a lokacin da mijinta ya rasu ya bata da juna biyu sawa Allah alƙawali in ta hanyar cikin ta ba Allah masallaci ta ɗauka za ta namiji sai Allah ya bata mace amma duk da haka kuma ta basuwa da aikin masallaci wannan ya gwada cewa imaninta da Allah ya da tsari sosai kowa ya sani in mutu ya samu ɗa gurin ya kai ɗan nan ya ci unhwane shi ko ba haka ba gurin suka ɗan ɗangar sun ka samu ci unhwane shi su amma aka waye gari yanzu ko samu ɗa abinda kawai ya kaso shi dai ya azame talla ko ta ya samu mai kuɗi ya kawo mai bin aka so mata ku koma ga Allah fuskanci harkar masallaci ko gani ni ban ce ku taimaka kashe kuɗi da yawa masallaci ba ku biyu masallacin yin unguwa ku ku wasu samu abin ta ka iya samu wani ki bashi turare na wuta ya ce ya kai masallaci ai ya kai turaren wuta ko babu to yi ne ba shi kai masallaci kake bari a san kake kai ba su haɗe a kai saboda Allah wa kawo a wata boye Allah ka kawo kake bari a san sunanki don kar ya shiga ciki amma in ki kai abin ki saboda Allah babu wanda ya sani Allah da ki saboda shi zai biya ki ko ba gaskiya ba saboda haka muna ba ku shawara ku raye masallaci ya shi yau doki mataki masallaci ya shiga cikin zuciyarki kina tura ƴaƴanki suna zuwa sallah kina ba su alheri daban-daban wasu har ki ce in huga ga 200 kai maliman ko ba a yi haka nan Allah rama daga cikin hanyoyin raya masallaci akwai raya liman mai hawa ƙwarai da limaman shiya suna samun alheri mata da maza suna kai liman da an motsa a ce a kai liman an motsa a ce a kai liman amma yanzu lahi liman gida ne ma aka zuwa guda yanzu a limaman da daure na su yaro kanuwa haka ɗaya ka zai wata shi da ƙaton dunkulin da wata ce a kai malima shi ko liman ya kwanar roƙo Allah Allah ma ta gada ka dunkulin da wanga Allah shi mata albarka matan da suna yin haka in wani abu an ka yanka ga gida sai an ce a kai malima kai asali ma zuciya shi wa aka ba zuciya don Allah ba limomai ba tare umai ta ta ba <laughs> eh. eh. a Allah a ba. Allah ba. Wani abu sai gwamna. Kun ji <laughs> Lima ya buga rabu na sai mai girma gwamna ya ce wai lima halar nauna albashin kai sai dubu goma sha biyar sai ce to an bai sai dubu ɗari biyu <laughs> duk wata dubu ɗari biyu ina magana ba kawo suke eh to amma kun zo kun kyali mamman kur rafa ba'diya qabliya qabliya da ba'diya wani bisa ga sun haɗe duka da qabliya da ba'diya gaba ɗaya wani bi sallah ta rikice ba a sai ina wurin gyaran ta yake ba wallahi ba ai adalci ba ai ana bari limamai suna wahala liman na daji wa lokacin sallah kai ya bugo ya sheko ya bara sallah ya bar aiki kowa cikin wurin harkoki ne liman na nan masallaci a cikin rai in eh, saboda haka wallahi mutane ba su adalci ba suna walakanta shi yasa Allah ka walakanta su ai eh. daga cikin hanyoyin walakanta al'umma su shiga matsala walakanta limansu kai shugabanka na addini kana da kamata halar ku ce ku dibe da kiristoci kawai shugabanninsu wallahi an ka ce fasto na in ka gaida suka haba haba da shi ana tara mai kuɗi manyan kuɗaɗe suna shiga manyan motoci suna cin kaji na ƙwarai kiristoci na amma ko limamman kuma wani in ma ya rashin kuɗi gidan liman ya ka zuwa <laughs> wallahi in kana liman da wahala kai sallah a kare ba gona ya so ya da Allah liman kwana na biyu ba a yi ma abinci ba jiya wani ya kira ne ya ce da Allah liman da Allah ya shinkara da aka kawo muku da Allah ni dai ina ciki na gashi da Allah haka kira ne ce ya shinkara na shinkara take haka Allah ya kawo ta da Allah limawai wallahi da gaskiya wadda Allah shinkafa da aka kawo muku da Allah a sa ciki su saboda aka shi yasa mutane suna ganin limami kuma ba kowa na ba alhali aikin nan da Allah ya sashi zaɓo shi na ya azashi da aikin nan ku ko yanzu ta rage gare ku ko jiya wani yace yanzu mutane suna iya hentin masallaci amma ba a wa liman hentin ka ga malam masallaci yadda kasan daga aljanna an ka ɗauko shi an ka aje amma wallahi in ka iska limamin masallacin na albashi ne ko dubu goma bai kai ba jama'a akwai matsala ko babu eh Ka ga mutane suna ganin darajar masallaci amma limamin su ba bai darajar da su bangiji Allah ya tsawo saboda jama'a raya masallaci na da alaka da mutunta masu aiki da ladannai ladannai na masallatai da na'ibi da liman da 'yan kwamitin masallaci waɗanda duk mutane na masu aikin masallaci masu hidima mutunta masallaci mutunta su Allah ka babu ikon gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki A aja'altum siqayatal haɗi wa imam المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وتوانا آية أباس Amin manzan Allah sassan wasu su lokacin ba su musulunta ba sai ce in kun riga mu shiga musulunci muku mu arike masallaci muka shayar da mutane alhazai muna ba su ba masallaci saboda ka in kun riga musulunci da hijira to muku muku ba alhazai ruwa shi da Allah ya ce a aikin banza don ka ba alhaji ruwa ba ka da musulunci a aikin banza na miya unhwanin kana kana kahiri don ka ba musulmi ruwa ya sha ko ka ba ruwa ya arwallah shi yasa lokacin da Allah ya wa malam gaurar rasuwa Allah ya ji kan malam a lokacin arna sun ka hito ga hanyar suna ba musulmi ruwa suna sai aron kahere sun ka hito suna ba musulmi ruwa gashi nan kuyi yi aron lafi ke ku sallaka ai sallaka da ku ba ha gani malam to mini ba ku musulunta sun ka rufe shagunan su suka ji alhini kamar gajikinsu jikinsu amma da haka na za musu da su musulunta da musu ba wallahi duk da kaji tausan musulmi kana son musulunci in baka musulunta ba aikin banza ne ka shigo ayi da kai mana in ka shigo alhamdulillah kwana gudan ka cikin musulunci duk abin da kai bai Allah ya yi wallahi arne in yayi shekara 100 na kahirci rana guda ya ce ya musulunta duk abin da ya baya mushi shi ne Allah maɗaukakin sarki ce a ji altumtik ayatul alhaji yanzu za ku sanya shayar da alhazai wa imarat almazi da kuma raya masallaci mai alfarma za ku kwatanta shi kaman amana billahi kaman wanda ya imani da Allah yanzu kuna ganin wanda ya imani da dubbe shi su ba aikin ku da kuka na aikin ku da kuka na na share masallaci da ba alhazai ruwa ya kai kamar imani da Allah halal imani da Allah duk ya hisu wata Allah ya yace kaman amana billahi kaman da yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar tashin kiyama ranar yinin karshe wajahada fi sabilillah kuma yi jihadi saboda Allah la ya yasawuna indallah ba zama daidai wurin Allah shi wanga na aikin Allah hawan musu ba musulmi na ba shi ko wanga imani da Allah ya na gaske to Allah imani na ya dan ko lahira mai imani ka shiga aljanna in ba ka da imani wala ba ka shiga aljanna sai Allah ya ce wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah bai shiga da mutane azzalumai Allah kada ka samu cikin su wannan yayi kama da hitila ke hitila kina haska ma kowa amma kina kona kanki a ah, to ka ba alhaji ruwa ya sha ya ta yayi sallah kai baka yi sallah ba ka kuma ge ka ce a ni iyaka ta in ba ku ruwa ku yi amma ni ban yi shi yasa Allah ya zarge su ya gwada aikin su ba aikin kai komi ba musuluncin kuna aka bukata wai ba wai hidima ga alhazai ba hidima aiki ne mai kyau amma kai hidima da hujja Allah ka ba mu ikon ganewa saboda haka da wanda an mumini da wanda ba mumini ba su zama ɗaya komai aikin da haka wa addini in ba ka da musulunci wallahi da ka san ɗiban ruwan kwanduna yadda ka san mutum ya kai kwando ga ruwa honhu ya kunna yana jin iska kai dauka Allah ya kare musan an ce can asibitin mahaukata ya agar mahaukaci ya ji dama kwando aka bashi ta yi ruwa da an ga ya ɗauka sai a tsohon lawan bai ji dama ko ya ji dama bai jiya ba amma in yace a to kai ku ku ai hoton ga obe diwa ruwa ai ba tsaya ba alama mi alama ya ji dama ke <laughs> Allah ya sa mu dace a ce akwai wani wani bawa Allah shi ma asibitin mahaukata na to akwai wasu mahaukata da aka ganin kamar dama sai ya toga allo sai ya zana hoton mota ya zana ya zana ya zana sai ce son ya kai a shi mai ita waje ai da sun ka zaburo sun ka ce suna gugurugu ga allo wai su hidda mota waje shi guda sai tsaye wa daga su tsina ya kai shi ma hukata sai shi a to kai ba ka zo a kama musu sai shi ai ni suna raha gani ya za a su yi su hishe ta waje alhali ga makullinta ga hannuna bangiji Allah ya kare mu rashin hankali bai ba da saboda yan uwa musulmi rashin hankali na wallahi mutum yana aikin Allah bai da musulunci kana aikin Allah alhali musuluncinka babu shi shi ya samu ka gargadin ku wallahi ku zan ku yi kuna binciken musuluncin ku nan ko bai nan dan wuri mata in irin sun kun ka ruhe idan mata in ya ruhe wallahi ko bi suna yi sun yi kwambace musuluncin musulunci ya tahi su biya bukatar su tace wance ina naka yadda akun ya tani ai na yi bukata in kunyar lahira da in kunyar duniya kai matan da haka sun shi bukata sun kunyar lahira to dai biya bukata su wanci ina nika yanta hin wagga ya kaza uba ta zo cikin kwana biyu kai yi walakanci ni da miji na wallahi na gaba sai dai in kunyar lahira Allah ya tsare mu wallahi kunyar duniya shi ya kuke ganin ku ina an kasar amma kunyar lahira gaba idan mutane gaba idan kowa za a kunyata mutu ka kunyata kuma iza kiya ka yauta da kai iya ka kunya annan irara ka da komi ga jikinka a kaɗa ka wutar nama, wallahi Allah sai mu tsaye da kunyar lahira gaba fi Allah wadda kukin sarki yace alladhina amanu وَآذَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ hmm. أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ hmm. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Allah maɗaukakin sarki na faɗin darajar sahabbai waɗanda ga imani kuma ga aikin masallaci. Allah ya ce allazina amanu sune wanda suka yi imani wa hadaru suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jahadu kuma suka yi jihadi fi sabilillah cikin hanyar Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da su suka je da kansu suka ba dukiyoyinsu aka yaki saboda adamu musulunci ya tsaya sai Allah ya ce wa'annan mutane a azamu darajatin indallah sun yi girman daraja wurin Allah wa ula'ika humul fa'izun kuma waɗannan su ne masu samu babban rabo Allah ka samu cikin su kun gani ga imani ga hijira ga jihadi da dukiya da rai waɗanda abubuwa guda biyar sun haɗa su to shi ne za ka iske wani shina da imani amma hijira abin shi ko wani ya yi imani amma jihadi abin zuwa shi ko wani yana da imani amma dukiya ta abin ya basuwa to su zo sun haɗa duka gabaki ɗaya kasan akwai wanda shi musulmi na ta amma wallahi kuɗi ne ramin kuma da gaske sai yanki bai kwantuwa bai iya ba da kuɗi ne ko nan can idan aka ce diba kuɗi za a yi to an ɗauka saboda. bai son a taɓa ko kaɗan Allah ka tsare ruwa ba ta yi ba yan uwa musulmi waɗanda sahabbai da Allah maɗaukakin sarki wa sufofinsu zai ce a azamu darajar inda Allah sun yi girman daraja wurin Allah darajar su ko aljannar su mai girma ta Allah da ya ba su sai Allah ya ce kuma su ne masu babban rabo a ranar tashin kiyama Allah ka samu cikin su sai Allah ta'ala ya ce yubashshiruhum rabbuhum yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanun نعم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله يبشرهم ربهم وبنجدهم سن موسى البشر bi rahmatin minhu da wata irin rahama da gare shi Allah ya yana musu albishir akwai wata rahama da ya aje musu hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce Allah ya da rahama ɗari ya tura mu duniya rahama guda tal inda su suna can Allah ya aje rahama gaggawa da Allah ya sauka isa ga dabba tausaya wa ɗanta ka take shi ita aka sa cikin zukatanmu mutum na iya ganin mutum cikin matsala ya kuka da hawaye ina tausayin wani na ga wani cikin na ga tausayin da tuwon tausayin gudana wa an ka sauka mana ƙasa shi ne magan tausayin junanmu har dabbobi ma duk gudanna na taɓa gaya muku wata rana annabi isa ya ga saniya za ta aihuwa ɗaya gicce mata cikin ciki in ta kwanta tashi in ta kwanta tashi sana ta wahala annabi isa ya ganta sai tausaya mata sai ya mata addu'a yace Allahumma ya an nafs min an-nafs wa ya an nafs min khallisha ya Allah wanda ke halitta rai cikin rai mai fitar da rai daga daga daga rai Allah ka fitar da ita Allah ka saukar da ita yana gama addu'a ta haihu to saboda ka tausayi Allah ya sa tausayi cikin zukatan mutane da yawa a cikin dabbobi ma to saboda haka Allah ya aje musu tausayi rahama ce wurin shi wadda ba ta da iyaka wallahi jama'a kowa shi gurin ya samu rahama Allah ku yi gurin Allah ka samu samu rahama rahama Allah tana tana da mashi tana da yawa kwarai da gaske wa rahmati wasi'at kulli shay rahama Allah ta yi komi shi yasa aka san mutum cikin addu'a ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين haka kamata mutum ya taurako Allah rahmat Allah ka tausaya muna aya da ya kamata mu kwana sai Allah ya ce khalidina fiha abada khalidina abada hmm. madaukakin sarki ce khalidi na fi ha abadan ana masu ƙaddarta musu dawama cikin ta ha abada in sun shiga cikin na'imin muqim wato bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahu fiha na'imin muqim Allah ya nemi albishir da wata rahama da gare shi wa ridwanin da yadda Allah ya yarda da su wa jannatin da kuma gidan aljanna da Allah ya ba su kyauta lahu fiha na'imun muqim suna da wata irin ni'ima da wumama a ciki har abada ba Allah ya ƙara ƙawafa sai ce khalidi na fiya abada ana masu ƙarfa dawo dawama ciki har abada ba su ita kun ga abadan ɗin nan ga aljanna wallahi ya yi komi daɗi ba irin duniya na ba duniya duk daura da ka shiga ka haɗa mana wata nasu kayi in cikin tandun zuma ka shiga wata nasu kayi nan duniya duk da inda ka sha wallahi wata rana kanan za ka ji an ce tawo wani abun nan fa an kai ƙarshe ko ka mutu ka bashi ko ya kare ya bakka sai dai an yi guda cikin wannan duniya ke amma lahira jin daɗin hauhawa yake kullum ƙaruwa yake kullum ƙaruwa yake kullum ƙaruwa yake sai an waye gari ɗan adam babu lokacin zai cewa ya dawo baya aljanna ba yi gaba ayo baya duk wanda ya shiga aljanna wallahi bai dawa baya ki gurin ki shiga aljanna ko da ke wahala duniya akwai wanda zai wahala duniya amma alkiyama sai shiga aljanna akwai wanda duniya zai ji daɗi ne kuma wallahi laka ka ji daɗi ne Allah ka samu cikin su ka ji daɗin ka duniya ka ci kaji ka sha daɗin ka kuma lahira kuma ka shiga aljanna Allah ka saba cikin su min aljannati ila aljannati daga azan zuwa aljanna sannan bayan haka nan akwai waɗanda su ku nan duniya wallahi sun wahala wahalta su amma lahira kuma wallahi za su shiga aljanna to akwai waɗanda su ku ɗan baƙar wahala za su wahala duniya su wahala alƙiyama kuma Allah ka kasa cikin su ba a ji daɗin duniya ba don ko kayan ƙware ba ci ba baka ja kaya ba baka ci kaji ba baka ci komi ba wahal ke duniya baka more wallahi ka baka ba san mami a daɗin duniya ba kuma kuma ka shiga wutar lahira wallahi kai hasara to shine Allah ya ce inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah wurin shi ne lana mai girma take Allah ka ba mu lana mai girma a wurin ka ya ubangiji tausaya mana Allah ka sa mu shiga aljanna Allah muna jin tsoron wutar ta Allah kai mu da kariya gare ta Allah ya kare mu da a mu gabaki daya da mu da iyalin mu da uwayen mu da ƴan uwan mu da almajiran mu da malaman mu duka Allah kai mu shiga aljanna ya ubangiji ka yahi mu zanuban mu ka samu gama lafiya ne ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai karatu na gaba in mala yazo sai ya ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu malam da alkhairi malam nafi'u Allah ya ƙara marayuwa sai albarka Allah ya tayi shi da aljanna shi da zuri'a ce baki daya Allah wannan karatu ka samu yi labari ne ga yanzu na tashin kiyama Allah duk abin da ka tada hankalinmu Allah kai mana magani shi Dalibai Allah ce muku albarka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mara yanku albarka ya wa uwayenku albarka Allah ya wa ƴaƴanku albarka ya bakku zama lahiya ya yawa ku zama lahiya da mazajin duk wanda ba su zama da mijinta lahiya Allah ka ba su zama lahiya duk wanda adda miji Allah ka rike mata mijinta gam. ka ba Allah ya ba ta sa'a ce Allah ya sa su zauna lahiya su guri junansu Allah sarki ya ruwa musu asiri baki ta ba da kudi yi bana ya ruwa mata ta yi wannan bana Allah ya haska kyauta kwarai da